Masu sauraro barkanku da haka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Hauwa Muhammad. Yau rana ce ta Juma'a kamar yadda kuka sani rana ce da muke baku daman yin tsokaci game da abin da ke ci maku tuwo a ƙwarya. Za mu fara da sakonnin da kuka turo ta manhajar WhatsApp. Salamu alaikum wa eh, sashen Hausa na RFP. Eh, kuna tare da Sani Alaska ne nan cikin garin Tsatsun Burma a cikin jihar da magaram yau ranar Juma'a ce da ake ba mu dama mu toho albarkacin bakinmu to ne godiya ce zan yi ga al'ummar burin mu wanda suke gida wanda suke waje a bisa kokarin da suka yi suka ba da gudunmawa na a gina ofishin magajin gari na nan cikin garin tsatsun burum sai mu ce allah ya saka musu da alkhairi kuma tsatsun burum uwa ɗaya uba ɗaya ne kuma bayanai yana kira ga al'umma a kudda siyasa a zuwa ce ci tsatsun burum a tada tsatsun burum eh, a tashi lafiya rfi sani alaska sam sunana Bala Yaro ma da jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. Ra'ayi na dangane da wannan yajin aiki na baba sai na gani da malaman jami'o'i a Najeriya suka tsindima tsawon wata bakwai kenan. Wannan ba karamin abin takaici bane da bakin ciki a ƙasata ta Najeriya. Idan ka duba abin da mahukunta suke yi a ƙasar nan akwai abun bakin ciki da takaici. Ko dan ba 'ya'yansu bane suke karatu a wannan jami'a shi yasa suka yi halin ko in kula a wannan abu da yake faruwa yau a ce tsawon wata bakwai an kwashe jami'o'i suna rufe a Najeriya wanda ƙididdiga ta nuna kashi 63 cikin mutanen al'ummar Najeriya matasa ne wasu suna gida sakamakon wannan yajin aiki wasu sun fada mugayen ayyuka abubuwan da basu dace ba so ina kira ga shugaban kasa yayi duk abin da zai yi domin shi yake da wuka da nama a kan wannan al'amari duk abin da ya shafi harkar Najeriya yanzu ba da kowa za mu yi kuka ba da shi za mu yi kuka a matsayinsa na shugaban ƙasa ya zama wajibi ya duk abin da zai iya kawo ƙarshen wannan yajin aiki domin 'ya'yan mutane su koma makaranta tun daga kan shugaban ƙasa har wanda yake da hannu da wannan abu da ake ciki a gaggauta kawo ƙarshen wannan yajin aiki domin yaran mu su samu su koma makaranta su ci gaba da karatu Allah ka ba mu zama lafiya a Najeriya mai magana Bala Yaro ma da jihar Zamfara tarayyar Najeriya lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu ya rafiya wasu mai magana Yunusa Abuja sharkin bugaje cikin karamar hukumar mai jiha Jan jamhuriyar Nijar a gaskiya ra'ayina na yau Juma'a shine kan matsalar likita da muke fama da ita wannan gari namu na sharkin bugaje kuma mun daɗe, muna nema ba mu samu ba har yanzu kiran kiran da zamu kari ga wannan gwamnati ta ba bazum ubangiji Allah muna roƙon shi Allah ya taimake mu bazum ya taimaka mu asibiti saboda idan aka ɗauki marar lafiya daga nan kafin nan ka zuwa mai kusan awa guda ga hanya babu kyawu akalla wannan hanyar kana da lafiyar ma ka ci abinci ka tafi ka shiga a daidaita wallahi kafin mai sai ka ji yunwa saboda tsaba rashin hanyar bata da kyawu ramin da ke da kuɗi muna kira gare su da Allah ya taimaka mu asibiti ku tashi lafiya rediyo faransa Allah yi wannan gidan rediyo albarka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Stasha Hausa Radio Press International Alfai kamar kullum kamar yadda an saba yau ma rana ce ta juma'a rana ce da kuke ba mu dama mu tufa albarkacin bakin muna godiya da fata ta alheri Allah saka mu fara alheri to yau zan yi amfani da wannan dama in ƙara kira da kira zuwa ga 'yan takarkarunmu da sun ka hito wanda za a fara gangamin zaɓe a ƙasar mu ta najeriya domin a tun tunkari zaɓe na shekarar 2023 muna fatan su fanci cewa ita siyasar nan ba yaƙi ba ce ba kuma gaba ba ce kannan dukkan mu 'yan ƙasa ɗaya ce kannan ana yi ne don ci gaban ƙasa duk wanda ke so ya ci a idan ci ƙasa to ba zai yi abin da za a tara wani hargitsi ba muna kira gare su san ita siyasa a shiga a same ta siyasa ce a shiga ma a faɗi zaɓe shi ma siyasa ne da fatan za a yi siyasa da gaba ba Allah sa a yi siyasa lami lafiya a kuma kammala lafiya lafiya zaɓe kuma da za ka fara buɗe gangami neman shi ubangiji Allah sa a gama ba tare da an kashe ko da ɗan kaza ba ƙasar Najeriya muna godiya arfi Allah saka muku da alheri mai magana ma'azu Kabiru Cigumin ka da gusu babban birnin jihar Zamfara ciyama na ƙungiyar bugawa ta jihar Zamfara mun gode. Assalamu alaikum Radio France International RFI mai magana baban Dumaman daga nan bandi a jihar da magaran a jamhuriyar Nijar. To yau da yake rana ce ta Juma'a zan yi amfani da wannan dama domin in kira yan uwa matasa ganin cewa gashi an kaɗa gangar siyasa a tarayyar Najeriya. To matasa ya kamata ku kiyaye domin kuwa akwai yan takara masu mummunar manufa wanda suke ba ku muggan kwayoyi kuma su ba ku makamai kuna kai wa mutane yan uwanku farmaki kuna hallaka su domin su cimma wani guri nasu to wallahi ya kamata ku shiga taitayin ku domin kuwa in kuka yi la'akari wannan zanga-zanga da wani tada tarzoma da kuke yi babu 'ya'yansu a ciki akwai buƙatar dai da in alkhairi ne 'ya'yansu a ce su ne suke kan gaba kuma in kuka yi lura 'ya'yan 'ya'yansu suna can kasashen waje suna yin karatu to kenan ku kaga hakan wani babban matsala ne to Allah ya sa mu dace ku tashi lahiya daga mai sauraron. Assalamu alaikum gidan redon Faransa mai magana baban Fatima Garnesko Gangan karamar hukumar mulki ta Shagari Sokoto State Najeriya. To yau Juma'a ra'ayina shine dangane da shirin da tsohon shugaban ƙasa da Salami Abubakar ya yi na haɗa 'yan takakaru a yarjejeniyar sa hannu dangane da zaben da aka na a yi lafiya ƙare lafiya da gaskiya mun ji daɗin wannan lamarin saboda da kowa ya san da shirin zaɓe mutum guda zai ci to don haka dole wanda duk ya ci to saura su yi hankuri su goya masa ba don haka wannan shirin da an kai ya daidai yadda ka sa hannu to ka sanin sanin cewa da aka zaɓe ka faɗi ka ce ka ta wata tuna to kuma ana jiran ka don haka muna farin ciki da wannan sa hannun da aka yi Allah ka sa zama alheri a ƙasar mu gaba ɗaya ku tashi lafiya gidan faransa kuna tare da abin fatima ga Donetsk gangam. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa International mai albarka mai magana Musa mai gari kacin lahar karamar hukumar Malam Dori, jihar Jigawa da aka fi da Musa BBC. A da farko ne ma'aikatan sashen Hausa na Radio Faransa, fatan alkari da fatan kuna cikin koshin lafiya. A yau Juma'a kofa buɗe take zan bayyana ra'ayina dangane da 'yan uwa na talakawa na Najeriya wanda lokaci ya yi fa da an riga an kaɗa gangar siyasa to kamata ya yi a yi karatun ta nutsu saboda akwai 'yan siyasa wanda har yanzu ba su bar halayya nan ta rabawa matasa kwayoyi da makamai ba ba domin su yaki junansu da fatan za a yi karatun ta nutsu idan kuma lokacin zaɓe ya yi za a tsaya a nutsu a zaɓi cancanta ba wai bin wata jam'iyya ba na gode ya rafi hausa tashi lafiya. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio International Radio Information mai muku magana alkasun Babaliman Ahar daga jihar Agadez a jamhuriyar Nijar. Dangance da ranar Juma'a da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu ina so in tofa albarkacin na Yau tsokacin da nake son yi dangantaka ce da take son ta yi tsami tsakanin Nijar da Mali bisa ga zancen Firaminista na Mali na kwankwariya wanda ya yi muna kira ga gwamnatinmu na Nijar da shi wancan gwamnati na Mali su sa zuciya su nesa saboda ana samun irin wannan matsala tsakanin ƙasa da ƙasa muna kiran su su nemi gafara tsakanin su a daidaita saboda Nijar da Mali tana da alaka kyakkyawa tun bayo ba muna da alaka da su. Yanzu sai ra'ayoyin wasu daga cikin masu sauraron mu da muka samu ta shafinmu na Facebook, Nasir Sani zai karanto mana su. ta hawa ga yadda sakonnin nasu suka shigo mana da shafin mu ta facebook ah, ta hawa ga yadda sakonnin nasu suka zo mana daga shafin mu na facebook zan fara da amadu abacha macina inda ya ce fatan alkhairi ga ma'aikatan radio france international hausa muna addu'ar allah ya kawo mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu nigeria amin sai in duba ture ina fatan na faɗi sunan daidai Ta ce salam arafa hausa sunana indo bature daga agadas jamhuriyar nijar a gaskiya harkar tsaro a agadas ba a cewa komai gaskiya al'amarin ya taɓarɓare wallahi bisa yan yan bindiga suke cin karansu babu babbaka wannan alhamis din aka kwace zinariya ta ta miliyoyin kudade ubangiji allah ya kawo mana sauki mu kuma talakawa mu dinga yin abin da ya dace mu riga ba da goyon baya ɗari bisa ɗari wajen ganin cewa an yi wato an fatattali wannan al'amari sai muktar abubakar s gari inda ya ce muna kira ga hukumomi da su ƙara ƙoƙari mun san suna yi akan matsalar tsaro da ke addabar al'umma sannan redwan musa ya ce assalamu alaikum rfi ina muku fatan alkhairi sako daga redwan musa kuka salatan karkar mazaunin libya sai abdulsalam ishaq deri wadda ya ce allah ya azurta mu da samun zaman lafiya a kasar mu najeriya shi kuwa bala muhammad cewa ya allah ya kawo mana karshen ambaliyar ruwa da ya addabe mu a yankunan mu sai comrade tasiu iliyasu magami daga jihar katsina ya ce muna kira ga 'yan siyasar mu da su yi yakin neman zaɓe cikin tsafta da girmamawa ba tare da habaici ko cin mutuncin abokan adawa ba sannan suleiman nasiru shi kuwa a nashi bangaren cewa babban abin da ya fi ci min tuwo a ƙwarya shine rashin tsaro muna addu'ar allah ya kawo mana zaman lafiya kuma su shugabanni su ji tsoron allah su yi abin da ya dace sannan daga ƙarshe shafi'u yakubu abdullah ya ce hauhawar kayan masarufi shi ke ci min tuwo a ƙwarya allah ubangiji ya hore mana yadda za mu yi to hawa kin ji dai saƙonnin nasu gare ki. A gaida Nasar. Shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ake saurara daga sashen Hausa na Radio France International. Aiko da sako ta shafinmu na Facebook ko kuma saƙon murya na minti ɗaya kacal ta manhajar WhatsApp a wannan lamba. Alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas. Yanzu kuma shirin zai ɗora. Salamu alaikum rahmatullahi gidan rediyo RFI mai albarka mai magana haƙilu dogaro ga Allah jari daga nan Kaduna. To yau za mu yi magana akan tsaro musamman a cikin wannan mako an kai masu filin GTM hari daga can maiduguri to muna fatan allah ya ji kansu wanda su rami gaskiya wanda kuma suka ji ciwo allah kuma ya tashi kafaɗinsu saboda haka da haka nake mai jan hankalin cewar jami'an tsaro su gari su sake sa ido Allah akan hare-haren da ake tunda da yanzu bakin gwargwado gwamnati tana ba su ayyuka wannan makamai wanda suka dace to muna mai jan hankalin gwamnati ita kanta ta ƙara hazaƙa Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatu irfi Hausa mai tani albarka mai sauraron ku na yau da kullum wato Malam Bukar na gari na kowa daga Nijar jihar Difa garin Kakariya. Uh, barkamu da zuma zuma to babban rana a yau zan yi amfani da wannan dama don jinjina ga ma'aikatan irfi Hausa kuke ba mu daman tufa albarkacin bakin mu har kullum mu masu sauraro kuma a albarkacin wannan rana ina roƙon Allah ya kawo mana dukkanin fitutun da muke fuskanta balawoyi da muke fuskanta ya Allah ka zaba mana shugabanni nagari a Afirka da ma duniya gabaki da ya Allah ka sa zuciya mu son ka da son manzon Allah ya Allah muna roƙon ka da Allah ya sa mu cika da iman dukkan musulmi a inda yake kuma Allah ya sa jannatu firdausi shine makomar mu ta karshe a tashi lahiya yarfi hausa mai sauraron ku na yau da kullu wato malam bukar na gari da kowa daga nan jihar Difa garin Kakariya gaba da gaba da arfi hausa Assalamu alaikum Radio Faransa sunana Salisu mai shinkafa daga nan karamar hukumar Son a jihar Adamawa. To yau Juma'a dai rana ce da kuke ba mu dama domin mu faɗi albarkacin bakinmu game da irin abubuwan da ke ci muna tuwo a ƙwarya. Kuma yau Juma'a zan faɗi albarkacin bakina ne wajen kiran 'yan siyasa a daidai wannan lokaci da aka fara yakin neman zaɓe da ya kamata su jawa magoya bayan su kunne domin kada a riƙa cin zarafin 'yan siyasa da kuma kawo tashe-tashen hankula a daidai a wannan lokaci da ake yakin neman zaɓe. Muna fata Allah Ubangiji ya sa a gama wannan yakin neman zaɓe lafiya a kuma yi zaɓe lafiya a ƙasar mu Najeriya baki ɗaya. Na gode Radio Faransa mai magana Salisu mai shinkafa daga nan ƙaramar hukumar Son a jihar Adamawa a tashi lafiya. Assalamu alaikum RFI Hausa suna na Salihi daga unguwar Fonare gudun Miyahon a jihar Adamawa. RFI muna godiya da daman da kuka bamu na mutufa albarkacin bakinmu. To ni dai zan yi amfani da wannan daman domin na yi kira ga matasan Najeriya. kada mu bari gurɓatattun 'yan siyasa su yi amfani da mu wajen banga siyasa a zaɓukan da ke tafe na 2023 domin ganin babu 'ya'yansu a ciki da fatan matasa Za mu fito mu da ƙwarƙwatarmu mu zaɓi shugabanni na gari waɗanda za su cire mana kitse a wuta. Na gode RFI Hausa ku tashi lafiya. Ni ne Salihi daga unguwar Funare gudunmiya a jihar Adamawa. Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Radio Faransa International. Mai magana Kongo Mamila Adamshi dan jihar da magaran a jamhuriyar Niger a Departement ɗin Gure. Mazauni nan birnin Zillatan a nan kasar Libya da farko ina muku fata alkhairi. Yau zan ba da ra'ayina ne game da yakin neman zaɓe da aka bude a ƙasan tarayyar Najeriya. to muna musu fatan alkhairi da fatan za a yi kamfen lafiya kuma babu wani zage-zage kuma babu wani cin zarafin wasu 'yan takara muna fatan Allah ya zaɓa wa Najeriya shugabanni na gari kuma da fatan za a yi zaɓe lafiya a tashi lafiya na gode da kongon mamila adamshi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Faransa International. Barka ku da wannan sahaya ina makuwa barka da wannan sahaya ta Juma'a sunana Mustapha daga nan jihar Tauni ke jamhuriyar Nijar yau ni Juma'a ra'ayi na kira ne nake ga shugabannin Nijar. dangance da abin da shahi ilimi ya kamata mu rinka ba juna shawara saboda ƙasa ta ci gaba a rinka tantance mutum yana da ilimi kamin a ɗauki mukami a bashi bale abin da shahi aikin likita kuma a rinka dibin masu tausayi eh, saboda hulɗa da jima'a eh, kuma gwamnati ta yi alƙawarin za ta rinka bada magani ga yara 'yan ƙasa ga shekara biyar biyar ya kamata shi ma a rinka diba eh, a cika alƙawari a rinka bada a hali yanzu dai ba a bada shi eh na gode radio france international ta tashi lafiya a nan shirin ra'ayoyin ko masu sauraro ya zo ƙarshe a madadin nasir sani wanda ya taimaka wajen tsara shirin mu na yau hassan alhassan suleja ni hawa'u muhammad ke cewa a huta lafiya